واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رتيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكمل رسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكون سورة الزمر karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 23 daga faɗin Allah maɗaukakin sarki Allahu nazzala a hasanar Hadithi, kitaban mutashabihan matsaniya ta ƙasha'irru min hujjuludun lalina ya shauna rabbahun fatun waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce fatunsu su tsikar jikinsu yakan tashi lokacin da suka saurari wannan littafi na alkur'ani sauraron alkur'ani fahimtar alkur'ani jin maganan Allah yakan kada zuciyar wanda ya yi imani da Allah sun matalinu juluduhun wa ƙulubuhun ila zikirillah Allah ya ce sannan sai fatan su yi laushi zukatan sai su yi tafshi zuwa ga ambaton Allah Allah ya ce zalika hudallahi ya habibihi man yasha wannan shari'a ce ta Allah da Allah ke arzikinsa ga wanda ya so daga cikin bari zalika hudallahi ya habibihi man yasha shari'a ce ta Allah da Allah ke shirya da wadda ya ga dama daga cikin bayi da shi Allah ya shirya da mu wa man yudlilillahu fama da gomin har, Allah ke duk wadda Allah ya batar da shi ba da mai shiryar da shi Allah ya shiryar da mu yau za mu tashi a farkon aya ta 24 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون نعم شكرا كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون الله مدوكتين سركيتي أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة yanzu wadda yake karewa da fiskarsa mummunar azaba na ranar alkiyama Allah ce ya yi daidai da wadda yake cikin aminci a ranar alkiyama? sa daidai afaman yattaki bi wajihihi su al'azabi yawmil qiyama yanzu wanda yake kare duk wani mummunan azaba da fiskarsa a ranar alkiyama Allah ce zai zama daya da wanda yake cikin aminci Allah ya tsare mu da azaba idan mutum ya zama dan wuta Allah ya tsare mu ɗauri ake mishi ta kowane sashi a jikinsa shi ne ma'anan ku zuhu fa gulluhu sun maljahi masalluhu sun mafi silsilatin zarɓa saba'u na zira'an fasulku ثم في سلسلة ضرعها سبعون Allah zai ce ku zuhu fa ku kama shi ku ɗaɗɗaure shi ɗauri ake ma ɗan wuta ta kowace dauri inna ja'alna fi a'naqihim aglalan a'naqihim aglalan وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا الله أكبر إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا الله يكي من سنيا أتكي ويوينسو الله يكي مري مري hankok-hankok نتوري ɗauri akan ɗaure mutum hannayensa akan sa mishi can a wuri, sai a haɗa da wuyanci sai a sarƙa shi ne in na ji allah a naƙihin a galalar allah ke mun sanya kukumai a hannayensu mun sarkafe wuyansu ai waɗansu ƙasashe za ka ga idan an tashi ɗaure mai laifi za ka ga can ɗin har wuyansu ake su. haka ake ɗaura ɗan wuta to idan aka ma dan wuta wannan ɗauri an ɗaure hannayensa an ɗaure ƙafafunsa an ɗaure wuyansa duk dukan da mala'ika zai kai mishi da fiska yake karewa kasan a duniya duk dukan da za a kai ɗan adam fiska yake fara karewa ko adda aka kawo mai tsara zai tsara kansa to a lahira duk dukan da za a kai mutum shi kuma da kai zai je tare. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم ثم في النار يسجرون aglalu fi a anakihim Allah ya ce hukumai sarkoki Allah ce za mu daure hannayensu da wuyoyinsu a ciki idil aglalu fi a anakihim wasalasilu da kuma sarkoki yushabun ana su fil hamimi a cikin tafashashen ruwa sun mafin nari yusjarun sannan a ce a babbaka su a cikin wuta to dan wuta ta kowace fiska yana daure ta kowane gefe yana ɗaure ba shi da sake ba shi da saken da zai iya daga hannunsa to kuma dukansa za a to duk inda aka kawo bugu sai ta fiskansa sai ta ne bugu duk inda aka kawo bugu sai ta fiskansa sai ta ne bugu Allah sai ce afa man yattaki bi wajhihi su al'azabi yau malkiyama yanzu wadda yake kare mummunar azabar da ake mishi ranar alkiyama da fiskarsa Allah ce shi ne mafi alkhairi amma huwa amirin yau malkiyama ko da yake cikin aminci jama'a mun fahimta to duk inda ka ji duk inda ka ji ana maka maganar wa'azi wannan abun Allah shi yake kare ka daga shi kamar ka ga eh, yaro ne iyaye sun tsaya ya yi karatu a mai fada yi karatu a mai fada yi karatu wani dukan ne zai zo nan gaba idan baka yi karatun ba dukan ba zai tsaro ba duk wahalan karatun rashin karatun wahalansa ya fi wahalan karatu duk yadda ka ga karatu na da wahala in yin karatun wahalan da zai biyo bayansa ya fi wahalan yin karatun jama'a mun fahimta Allah ya ce afa man yattaqi bi wajhi bi su al'azabi yawm al-qiyama wa qila lil-zalimina dhuqu ma kuntum taksibun Allah ya ce sai a ce ma azzalimai ku dandani abinda kuka kasance kuna aikatawa kazzaba allazina min qablihim Allah ya ce waɗanda suka gabace su sun karyata mutanen annabi nuhu alaihi salatu wasalam sun karyata mutanen annabi hud alaihi salatu wasalam sun karyata mutanen annabi salihu sun karyata mutanen annabi shu'aibu sun karyata mutanen annabi lut sun karyata ashabul aika sun karyata waɗanda suka biyo bayan su sun karyata fa atahumul azabu min haythu la yashurun Allah ke sai azabar ta zo musu ta inda ba su taba tsammani ta inda ba su taba tsammani kwatsam kawai sai su ga al'amarin Allah ya taso musu Allah ce to waɗanda suka gabace ku ga irin abin da suka yi ga kuma yadda Allah ya zake musu azabar Allah ta zo musu ta inda ba su yi tsammani ba wannan aijin kunne ne gare mu haka ne ku ba haka ba ai ba labari ba ne jan kunne ne da gargaɗi ka bi Allah ka yi abin da ya dace waɗanda suka gabace ka sun yi abin da suke so na son zuciya sannan abin ya zame musu bacin zuciya Allah to kai ka dauki wa'azi kafin naka kai ma ya wuce yanzu Allah ba yana mana maganan wadda suka wuce bane kazzaba allazina min qablihi waɗanda suka gabaci mutanenka Allah ya sun karyata wata rana haka annabi shu'aib alaihi salatu wassalam ya tashi yana wa'azi wa mutanensa yana tuna musu karfa ku bari karfa ku bari wa ya qawmi la ya ce ya ku mutane na la ya jiri mannakun shikaɗi kar saba min ya ɗauke ku tunda ba ku na ba ku so na muku wa'azi kun tsani ne ya ce karfa wannan abun ya ɗauke hankalinku an yi ba mislu ma a saba har irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ya au qauma hudin ko irin abin da ya samu mutanen annabi hudu ya zo ya same ku au qaumu salih ko irin abin da ya samu mutanen annabi salihu ya same ku wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id mutanen annabi ba su da nisa da ku ba ku ga yadda Allah ya musu ba to a lokacin annabi shu'aib yana ma mutanen sa wa'azi ne cewa kar fa ku saki har abin da ya samu waɗancan ya zo ya same ku to mu kuma yau ga qur'ani yana ce mana kar ku saki abin da ya samu mutanen annabi shu'aib ya same ku ga annabi shu'aibun a tsaye yana ma mutanen sa wa'azi ga annabi shu'aibu yanzu qur'ani yace mana shi ma ya wuce ka zan mai daukan izna ka zan mai daukan izna ka zan mai wa'astuwa ka zan mai wa'astuwa kar ka bari kai azam ana misali da kai amma ka misali da wasu kar ka zan kai ma ka zama abin wa'azi ma wasu ka yi kokari ka zan abin wa'azi الله ɓangaren فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون fa’azakahumullahu alkhiziya fi na hayatun duniya Allah sai ya ɗanɗana musu ƙasƙanci da walaƙanci a rayuwar duniya domin dama abu na farko da mutum zai fara ɗauka kenan daga inda ka ce ba za ka bi dokan Allah ba to abin da zai fara lazintanka shi ne ƙasƙanci da walaƙanci da ba dama Allah ya ƙifir ka yi ƙima bayan kuma ka ji ka bi shi jama'a mun fahimta in dai baka bi Allah ba in duk duniya za su bi ka a baya suna yalla koyi yalla yalla in baka gane yaran ba kai sai ka dauka kai ne yalla baka san kujeran da kake kan ne yalla ba ko kudin da kake da shi shine yalla amma a cikin masu bin kan wani ma kana barin gun zai zage saboda ba baka da kima baka da mutunciyar bayi ma kallon mutumin arziki za ka yi mutunci ne kawai in ka bi Allah in ka bi Allah kuma mutum ko bayi son ka dole ka mai kwarci eh, ko bayi son ka in ka ki ka bi Allah kuma in ka ki ka bi Allah kuma ba yadda za a yi bayin Allah kuma ka yi kima a gunsu Allah ya ce fa'azaqahum Allahu al-khizya fil hayatid duniya. Allah sai ya ɗanɗana musu kaskanci da walakanci a rayuwar duniya wal azabul akhirati akbar Allah ya ce to azabar lahira kuma ita ce mafi girma na duniya so min tabe na duniya so min tabe duk su Abu Jahalin da kake bi, su Abu Lahabin da kake bi, su Utba da kake bi. mutane ne masu daraja a makka mutane ne masu daraja a cikin larabawa fada da gaskiya da suka yi zubar da mutuncinsu wadda suka karbi musuluncin kuma suka yi aiki da musuluncin sai ja musu kima jama'a mun fahimta Allah sai ya ɗanɗana musu ƙasƙanci da walaƙanci a nan rayuwar duniya wada azabul akhirati akbar Allah ce kuma lallai azabar lahira ita ce mafi girma laukanu ya alamu Allah ce inda sun sani Allah ce da sun bi addini saboda الله يكتب لك تسي الله يجي ولا مرضى بالأيام ما تدوها كل مثل لعلهم يتذكرون نعم قرآنا عربيا وغير ذي وجه yace wa laqad darabana lin fi hadha al hakika mun buga wa mutane a cikin wannan al-qur'ani min kulli masali kowanne misali jama'a Allah ka cikin wannan qur'ani mun buga wa mutane kowane irin misali duk abinda rayuwar ɗan adam take bukata Allah sai da ya buga mutum misali a kai da kuma yadda zai tafiya a cikin hajji. Walakadi darabana linnasi fi hadal Qur'an Allah ya ce hakika mun buga wa mutane misalsalu a cikin wannan alƙur'ani min kulli matsalin daga kowane irin misali la'allakum yatazakkarun Allah ya ce don su wa سورة الكهف كنيتي ولقد صرفنا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء الله يقول ولقد صرفنا في هذا القرآن linnasi min kulli matsalin Allah ce mun yi misali daki-daki a cikin alkur'anin nan ga mutane wa kana insanu akthar shay'in jadala Allah ya san adam yana da son rigima da musu ne kawai amma duk abin da ya kamata a nusar da shi a nusar da shi ce ta rayuwarka ba za ka more ta ba idan ba ka rike ƙor'ani kana ta dabbarin ƙor'ani in dai za ka karanta alƙor'ani kana lura da saɓannin da Allah ya saukar a ƙor'ani tun da rayuwarka za ta yi da mutunta duk abin da rayuwar ɗan adam take bukata duk abin da rayuwar ɗan adam take bukata Allah sai da ya buga misali a cikin alƙur'ani idan rashin lafiya ne sai a ɗauko maka misalin annabi ayyub alaihi salatu wasalam a baka labari shi tsabar jinya sai da duk abin da ya mallaka a duniya ya kare ‘ya'yansa suka halaka baki ɗaya kafin kuma Allah zai ba shi rafi idan shirya gadar zare ne sai a baka labarin annabi yusuf alaihi salatu wasalam duk abin da rayuwa take bukata duk abin da rayuwa take bukata duk abin da rayuwarka take bukata alkur'ani ya zo da shi duk abin da rayuwarka take bukata alkur'ani ya zo da shi idan mutum marubuci Allah sai ce inna balaunahum kama balawna bari ji labarin wadansu marubuta الجنة إذ أقسموا ليصلمنها Allah ya ce inna balauna ku mun jarrabi mutanen makka kama balauna ashabal jannati kamar yadda muka jarabci mutanen da suke da gonan nan id aqsamu lokacin da suka yi rantsuwa da Allah la munna hamus bihin za su girbe gonan su da asusuba saboda ba su da bukatar wani talaka ya je inda za a yi girbi waɗansu malaman tafsiri suka ce mahaifinsu mutumin kirki ne mutumin arziki yakan amfanar da talakawa da noman girmansa da dukiyarsa su suna gadon wannan dukiyar sai suka ce to kowa magana ya kare kar wani ya sake taka inda suke sai Allah ya ce wannan shirin tafiya gonan Allah ya ce ko insha Allah ba su ce ba lokacin da suka yi wannan mummunan nufi na hana abin da suka mallaka da abincinsu matalakawan garinsu Allah ke fasafa alaiha sa'ifun min rabbika wa hum na'imun Allah sai saukar da wata annoba sai ta lalata gonan gaba daya fa asbahat Sani. Allah ke kai kace wuta ne shi ne gonan ya kone sai baki kir sai Allah ya ce fatana da musbihin sai suka kirayi junan su da asusuba allahu ala hawlikum in kuntum du ala harfikum in kuntum salimin ayi sammako ayi gona a je ayi girbi in dai ana so a da amfani na ni lafiya du ala harfikum in kuntum salimin in dai za a yi girbin ba fashi to a bar da kafa fan talabu wa hum yatakafatun Allah ce sai suka nufi gonan suna magana kasa kasa in an zo za a wuce tsakanin gida da gida sai a ce a sassauta murya kar su ji ma za mu Allah ya kulan na hal yau alaikum miskin kuma kowa ya ja kunan dan uwansa kar wani ya gayyato mana wani miskini ko talaka ya zo gonan nan dau ala harbin kadirin suka yi sammako da wannan mummunan nufin domin su zartar da shi falamma ra'awa lokacin da suka iso gonan falamma mara sai suka ga gona a ƙone. kalu sai suka ce inna labalun suka ce mun bata hanya ne ba nan ba ne wani daga cikin su dama akwai dama dama sai ce bal na halu maharumun an haramta mana amfanin ne tun da mun nemi mu haramta wa bayin Allah to mu ma Allah ya hana mana ne kaji alqur'ani kaga da kai a duk marubuci sai ba taba ganin irin wannan ba in ba zai bayar bai ce ba zai bayar ba mana amma har da wani asusu ba har da wani jan kunne to haka alkur'ani ne wani kuma Allah ya bada labarin sa ne kuɗi ne irin masu walakanta mutanen nan a suratul kafi wa bi lakum masalan rajulain ja'alna li ahadihi masalan بينهما زرعا في جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر wadrib matsalar masalan rajulayn Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba su labari waɗansu abokai guda biyu a li ma jannatai, Allah ya ce ɗayan mun mishi arziki mun bashi waɗansu manyan gonaki guda biyu min a anabin gonakin na inabi ne wa hafafna kuma bi naklin sai muka kewaye mishi gonan da dabinai waje alna bai na kuma zar'a cikin gonan muka fitar mishi da duk dangin tsirrai akwai mangoro akwai ayaba akwai duk abin da rayuwa take bukata Allah ya ce muka bar shi kiltal jannatai Allah ya ce waɗannan gonaki biyu da muka ba ma wannan bawan Allah atat ukulaha suna ba da abinci yadda ya kamata walam tazlim minhu shay'a Allah ce ba su tauye komai ba fari ba asara wa fajjarna kidanakuma nahara kuma waɗannan gonaki mu huda idan dunar ruwa yana uku da ruwa ana moran gonan rani da damina in ji kuna ji wa kana da samar shine gonar sai yace li sahibihi ga wannan abokinsa komai tare su fili kawai yayi kuɗi fa qala li sahibihi sai yace mishi ana aktsaru min kamalan wa a'azzu nafara yace wani na fi karfin ka zan walakanta ka ko nawa zan kashe ina da dukiya wa a'azzu nafaran ina da jama'a zan sa a maka walakanci kun ji misalin ta Qur'ani Karuna da kuke jin Karuna Karunan nan shi ma yana kuɗi ya fara walakanta mutanen Annabi Musa قال Allah ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa qarunan nan yana fa cikin jama'ar Annabi Musa ne da shi ake komai yana kuɗi fa baga alaihim sai fara taka mutane jama'a kun akwai kuma irin su sai na abubakar su kuma an tara kuɗin jama'a ne suke cin kuɗi shi ma Allah ya ba da labarinsa a suratul laili wasa yuzannabu hal aqqa yi magana ne akan wuta da azabar wuta sai yace za a nisantar da masu tsoron Allah su ba za su shiga wuta ba kamar wani ne ya ce Allah suwaye yace allazi yu'ti malahu yatazakka wanda ke iban dukiyarsa yana taimakon jama'a don ya tsarkake kansa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza kuma ba biki yake yi ba ba wani ne ya mishi ba balle ya rama illa tiga a wacce rabbihi a'ala ko kawai yana neman fiskar ubangiji ne wa la sawfa yarda Allah ce kuma damu ba ta sai ya gamsu malaman tafsiri suka ce sayyidina abubakar ne kun ga ga masu walakanta ta mutane ga masu ɗaukan kuɗin su ba mutane to alkur'ani ke kowane misali kake so in mutum mara arziki ne sai a kawo maka wadda in kai an maka albashi baka isa kai rashin arzikinsa jama'a mun fahimta idan da ɗan arziki ɗa da zai bi iyaye sau da kafa الله في باب الأبان النبي إسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني falamma balaga ma'ahu sa'aya lokacin da annabi Ismail ya kai duk wani aiki da annabi ibrahim zai yi zirga-zirgansa za su yi tare da shi domin ya girma bai samu aikuwa ba lokacin annabi ismail bai wuce irin shekara goma sha biyun nan ba kala ya bunayya sai ce mishi ya ɗana ni a rafil manami na gani a cikin bacci na na gani a mafarki mu kuma annabawa mafarkin mu gaskiya ne an anni azbahuka ina yanka ka an mun umarni in yanka ka fanzo maza tara ka je yi shawara me ta gani kala ya abata yace ya baba if al mata umar zartas da abinda ubangijin kai ba ka umar satajiduni insha Allah min as-sabirin zaka same ni cikin masu hakuri da yi maka biyayya falamma aslama Allah yace lokacin da su biyun suka sallama dan ya sallama a yanka shi uban ya sallama zai yanka shi wa tallahu lil ya kifar da shi akan goshin sa wa nadaina ko an ya ibrahim Allah ka kai muka kira shi ya ibrahim qad ru'ya ka kaskata mafarki inna kadhalika nabiyul muslimin haka nan muke saka wa mutane masu kyautata kun ji ko to da in kuma kankararre ne shi kuma Allah sai ba mu labarin dan annabi nuhu wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibali ولا da'awar da annabi nuhu alaihi salatu salam ne dan na daga cikin masu warware da'awa har Allah ya aiko da ambaliyar tufana aka shiga jirgi ana tafiya sai ya hangi ɗansa wahiyar ta jaribihim fi maujin tana gudana da annabi nuhu da wadda suka yi imani a cikin igiyar ruwa wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai kira sa ya bunayya yace ya dana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan mu tafi tare da kai wala takun ma alkafirin kar ka zauna tare da kafire kala sai ce baban awi ila li asimuni min al-ma yace ba zan shiga ba dan je ne ni wani dutse in zai kare ni daga ruwa kala da asima yamma min amrillah baban yace mishi ba abin da zai iya kare ka daga wannan ruwan ba abin da zai kare ka daga al'amarin Allah illa man rahima rabbi sai wanda ubangiji ya ji kansa shine wanda ya shiga cikin jirgin suna magana wa hala bainakum al sai igiyar ruwa ya tumbata sai ya shiga tsakanin annabi nuhu da kansa fa kana min al sai zan daga cikin waɗanda aka nusar da su kuna ji idan mata matar kwarai a karkashin mutumin banza ni asiya matan fir'auna idan misali ne na matar arziki da la'anannen miji to ga ta fir'auna da asiya idan misali ne na mutumin arziki shi kuma da la'ananniyar mata annabi nuhu da annabi ludu da matansu duk inda annabi nuhu da annabi lut alaihi salatu wasalam suka bi matan sun ki su bi suna daga cikin wadda ake yakar mazajen su da su wa daraba Allahu masalan lil ladina kafaru Allah ya buga misali wa kafirai imra'atu nuhin wa imra'atu lut da matar annabi nuhu da matar annabi lut kana ta tahta abdain min ibadina salihin waɗannan matan biyun suna karkashin auren bayin mu guda biyu fa khanatahuma sai suka ci amanar mazajen suka kafirce ma Allah suka yaki da awa da manzancin da mazajen suka zo da shi falam yughniya anhuma min Allah shay'a sai zan zaman su a karkashin manzan manzanni bai amfanar da su komai ba wa qila dakulan nar ma ad Allah yake musu ku shiga wuta tare da waɗanda za su dawo a wuta jama'a kuna ji a suratul baqara kuma Allah ya bada labarin talaka kutuk Allah ya bashi mulki akan masu kuɗi wa qala lahum nabiyuhum inna Allah qad ba'atha lakum talut malika inna Allah malika lokacin da banu Isra'il suka nemi a sa musu shugaba jagora da zai jagorance su annabi sai ce musu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika ne? shi kuma ba dala su kuma miloniya inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu suka ce anna yakunu lahu mulku alaina ta yaya zai mulke mu wa nahnu ahaqqu bil mulki bayan mu muka dace da mulki wa lam yu'ta sa'atan min al mal da kudi ya zai shugabance mu Allah yace shine zai shugaban akwai wanda ya sai shire shi akwai kuma misalin ne mulkin da yake zai kashe mai wa'azi wa qala fir'aunu zaruni aqtul musa Waƙala Fir'aunu, fir'aun ya ce zaruni aqtul musa wal ku bar barni in kashe musa ya kira ubangijinsa to shi alqur'ani haka yake duk ta inda ka ɗebo akwai misalsal Allah ce wa laqad darabana wa laqad darabana lin nas fi hadha alqur'an min kulli mathali Allah ce mun buga wa mutane kowane misali a cikin alqur'ani mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin alkur'ani can kuma suratul a'raf misalin wani malami dan duniya Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina Allah ya ka basu labari wannan malami da muka bashi ayoyin mu Allah da kansa yace na bashi karatu fansa laka minha sai ya tuku daga cikin karatu fa atba'ahu shaytan ay fa adrakahu shaytan Allah ya ce shaytan sai ya atake din fa kana min al-gawin sai gashi a cikin halaka walau ina Allah ya ce inda mun so la rafa'nahu biha da mun daga darajarsa da wannan ilimi walakinnahu akhlada da ilal ardi ai mala warkana ila dunya Allah ya ce sai muka gane wannan malamin dan duniya ne duniya ne kawai da mu wata ba a hawa ku da bin son zuciya gaba mun fahimta to alqur'ani haka yake kowane bangare Allah ya buga mana misali kowane bangare Allah ya buga mana misali duk abin da rayuwar mutum duk abin da rayuwar mutum take da bukata Allah sai da ya haska mutum idan mutum mutumin banza ne duk layin da ka ɗauka na iskanci duk layin da ka ɗauka Allah zai buga maka misalin waɗanda suka bi wannan layin kamar shekara dubu kaɗa sai ya gaya maka yadda suka gano idan layi na ɗa'a ne na mutunci ne sai ya gaya ma wadda suka bi layin dubban shekaru da kuma su, kai ka isa ka canza tsarin Allah ne baka isa ba baka isa ka canza tsarin Allah ba shi yasa wurare da yawa a cikin alqur'ani Allah sai ce afalam siru fil ardi yanzuru kayfa kana asibatu allazina min qablihim Allah zai ce ba za su yawo a bayan kasa su ga yadda karshen waɗanda suka gabace su ya kare ai wannan ya ishe ka abin waɗa Tunda layin akwai wadda suka gabace ka a layin akwai in kana so ka gane hanyar yaya kake ka dube su mana layin da kake kan waɗansu sun yi misali akwai misali ko babu akwai in kana so ka ɗauki izina shi kenan ka kalli wanda suka gabace ka hanyar ƙwarai ce ko hanyar sharri ce kowace Allah ya buga misali a kai shi yasa duk wanda zai yi riko da Alƙur'ani da sunna zai yi tafiya ne a haske zai yi tafiya ne a haske duk inda ya sa kafansu zai ga inda ya sa kafansu. jama'a mun fahimta to wannan ya ishi ya ishi bayi izna ya ishi bayi izna ya ishi bayi izna kowace gaba kowace gaba Allah sai dai buga misali kowace gaba Allah sai dai buga misali ka saboda saboda rayuwar bayi ta inganta rayuwar bayi ta kyautata su yi tafiya a haske na musulunci su yi tafiya bisa haske na imani turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam turba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma duk lokacin da mutum yi watsi da alqur'ani to rayuwar sai ta dame ma sai ta dame saboda ba hasken da في التأش بحث كند ميت في أش أو من كان ميتا فَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَى اللَّهُ Allah ce a wa man kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce fa nahu muka rayar da shi da musulunci da imani waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi muka sanya mishi wani haske da zai yi tafiya cikin mutane a cikin wannan hasken da wannan hasken kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharij minha Allah ya yi da wanda yake tafiya a duhu bai san yaushe zai ba a wa man kana maitan kafin mutum ya samu musulunci Allah ya ce a mace fa a ahayainahu sai muka rayar da shi da musulunci da imani musulunci shine rayuwa daga lokacin da ka ajiye musulunci a gefe to daka ka sake komawa ruwa muka sanya mai haske da zai dinga tafiya da shi a cikin mutane shine alkur'ani da sunna alkur'ani da sunna to haka ubangiji ya buga dukkan irin waɗannan misalsalu a cikin alkur'ani Allah ya ce wa laqad darabana lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathalin yace la'allakum yatadhakkarun dan su wa'astu jama'a muna fahimta qur'anan arabiyan ghayra bi iwajin Allah yace kuma al-qur'ani littafi ne balarabi ghayra bi iwajin wadda ba wani kwana a cikin An miƙe yake tambal duk hanyar da ka ɗauki alƙur'ani to sai ta kai ka zuwa tudun mafiya haka alƙur'ani yake ƙur'anan alƙur'ani abin karantawa ne allah ke balarabi ghaira zi iwajin bayi da karkata bayi da karkata ba za a karanta ayoyi biyu uku shafi biyu uku izu biyu uku to a ce a ɗannan ya kamata a zauna a tattauna Allah ya ba duk abin da ka gani mai kakkiyar hanya ce shi yasa da yazo jinjina ya yace alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar wa bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan littafi na alqur'ani wa lam yaj'al lahu iwajan Allah ya sanya shi zam da kwane-kwane a cikin sa ba ba karkata ba bauɗewa wai ka bi qur'ani a'a in ka bi qur'ani samban zaka tafi in ka bi alƙur'ani a mike za ka tafi karkata ba za ka karkace ba banda alƙur'ani akwai abin da in ka bi ba za ka karkace rahama ta Allah ya sa ya saukar mana da alƙur'ani ƙur'anin arabiya Allah ce littafi ne balarabe gaira zai wajen wadda babu karkata a cikin duk inda alƙur'ani ya abi nan ne wajen ba a kuma taɓa samun wadda ya bi alkur'ani ya taɗe ba ba a taɓa ba ba wannan rekodin ba ba a kuma taɓa samun wadda ya ƙi ƙur'ani kuma ya tafi zuwa ga tudun manzira eh. to duka wannan ubangiji yana rarrashin zuciyarka ne ka fahimci cewa shiriyar da aka saukar maka an saukar da ita ne don kai don amfani domin ka yi tafiya a cikin haske ba wani abu da za ka riƙe ka yi tafiya a cikin haske da alkhairi idan ba alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ya ce qur'anan arabiyyan gairu bi aywajin la'allakum yattaqun Allah ka dan bai zama masu takawa ma'ana masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah to zan masu biyayya wa Allah biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimci waɗannan ayoyi ko Allah ya ba mu misalsalu ta kowane gefe kuma misalin akwai abin da kaga ya saba babu in kana so kuma ka more rayuwa kowace gaba yadda muka ambata ka yi ta ɗaukan misalsalu ɗaya bayan ɗaya duk abin da ya shafe ka a rayuwa ko ma ƙur'ani ka ɗauko misali ko ma ƙur'ani ka ɗauko misali za ka ga misalin ya maka jagoranci zuwa ga mafita wallahi duniya da lafiya duniya da lafiya ya maka jagoranci zuwa ga mafita duniya da lafiya Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana a nan sai kuma gobe idan Allah ya kai sai mu zo mu dora subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk